amu fi ko ni ne na kuskure ko kuma kenan da amu fi kila sun yi kama da fasu kuma duk na mu faɗi su duka ne sun magana ta na faɗi fasu na faɗi na faɗi fasu na faɗi fi idan bai ji da kyau ba wanda ya yi a amu na haihuwar abu shekara goma kafin amu an na ce ya zama masu sama da shekara goma ce mazo sama an haife shi amun fi amma musulunta kuma ne amun kaci amun kaci rasuwarta kuma ne shekara talatin da uku bayan hijira a zamanin sayyidina Usman da Affan radiyallahu anhu ita ko matarsa sai yi bin kutba ita tara rasu ne shekara ta sha hudu bayan hijira zamanin sai na umar bin khattab radiyallahu anhu kuma rana guda suka rasu da ita da baban sai na abubakar wato abu duhaka usman radiyallahu anhu wannan shi ne Allahu